yau biyu ko biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai miladiya a cikin wannan karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin gida wannan shine darasinmu na takwas kuma a cikin suratu yasin jiya muna tafsirin ayata ta hamsin da hamsin da daya hamsin da biyu hamsin da uku zuwa hamsin da hudu ba mu karkare ba Ah, wanda insha Allah yau za mu tashi daga aya ta hamsin da ɗayan domin mu cika she tafsirin insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan annoba da take damun mu kuma ya dawo mana da lafiyar garuruwan mu da arzikin mu kamar yadda ake a da ko sama da haka ma wajen alkhairi malama mursani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون subhanahu wata'ala ya ce wani suka fi sur kuma za a zo a yi busa a ƙaho idan an yi busa a kahon nan fa'izahun min al'ajidasi ila rabbihim yan siluna fa'izahun sai ka gansu yansiluna suna sauri min al'ajidasi suna fitowa daga kabarbaransu ila rabbihim domin isa zuwa ga ubangijinsu a zuwa ga ubangijinsu ma'ana inda ubangiji zai yi musu hukunci a ranar alkiyama kenan a duniya ba su yadda da cewa akwai tashin alkiyama ba amma kuma da zara an yi busa wannan busar da za ta firgita kowa to a lokacin sai ka gansu suna gaggawa da sauri an naslu shine almashi bi sur'a tafiya da sauri da sauri ce shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa faizahum yakhrujuna min al-ajdasi sira'an kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin can yake cewa juna min al ka ka'annahum jaradun muntashir a cikin sautu al za ka gansu suna fitowa daga ƙabarburansu, wato kai ka ce fari ne da aka watsa su suna sauri mufti'ina suna masu sauri ila da'i zuwa wannan mai kiran ai musri'ina a e, musri'ina ma di'a ƙihim suna masu ɗaga wuyayensu kamar da malaman tafsiri suka faɗa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an lokacin da rana za ta tsage su fito sira'an cikin sauri haka Allah subhanahu wata'ala ya amfani da wannan kalmar ta annaslu a maganar ya juju wa ma juju Allah subhanahu wata'ala ce hatta idan futi ya juju wa ma juju wa hum min kulli hadabin ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ينسلون بمعنى يسرعون كما يدعى wato labib ibn rabi'a a cikin wata waka sai yake fada aslana dhi'b amsa qariban barada al-layl alayhi fa nasal ay fasara'a barada lailu alaihi fana sala bi ma'ana fasara'a wannan ayar abinda take nuna mana shine za a tashi za a busa ƙaho kuma sannan za a tashi mutane su fito daga cikin kaburburansu Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wani fi hafi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fi illa man sha Allah za a yi busa kuma a cikin ƙaho duk wanda yake sama da ƙasa zai suma sai wa'anda Allah ya ga dama ba za su suma ba kawai su ne kaɗai ba za su suma ba sai Allah ya ce sun manufi hafihi ukura fa izahun kiyamun sannan sai ba a sake busa ƙahon sannan sai kuma ka gan su kiyamun dukkansu a tsaye yanzuruna suna kallon ikon Allah haka Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun kamar yadda yake a cikin wannan aya to za a yi musu busa za a yi busa ta farko kuma za a yi busa ta biyu wanda kuma wannan duka da wata ala ke cewa fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa ɗaya za a yi tak sai ka gamsu gaba ɗaya bisahirati ai fa’iza hun ala wajihil ardi al-sahira a nan bi ma'ana wajihil ardi sajiratun wahidatun fa’iza hun yan zuruna busa ɗaya ce dai za a ce ka gan su gaba suna ta kallo haka Allah ya faɗa cewa min ayati an ta ƙuma sama wal ardu bi amrihi sun ma iza da akum da'awatan min al ardu iza hun iza ta kuru juna subhanahu wataala ce yawma nad'u yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila wannan ayan duk sune mana nuni akan cewa za a busa kaho kuma duka mutane lokacin da ake gwabawa mushrikai magana ah, ko ba ake gaya musu cewa alkiyama za ta tashi a daidai lokacin suna cikin husuma kuma mun faɗi dalilan da suke tabbatar da haka qalu sai ka ji suna cewa ya wailana ya kai can mu man ba'athana min marqadina wane ne inda za su fuskanta a farfajiyar tashin alkiyama ya fi bala'in da su sai su dinga cewa man ba a sana min marƙadina waye ya ta shi yasa suka kira kabarin da suna marƙad to wannan tambaya ce da suka yi irin abin da mutum yake in bala'i ya same shi ya dinga magana da kansa tuni me ya kawo nan yanzu don Allah ne ne ya sa ma na yi abu kaza ne ba wai don suna neman a ba su amsa ba ne shi yasa sai Allah ya faɗa za su amsa wa kansu zai ce za ma wa'adar rahmanu wannan dai shi ne alkawarin da Allah ar-rahmanu yake yi mana wasa da mursaluna kuma lallai dai manzanni sun yi gaskiya to yau za su gaskata da manzanni amma ranar <coughs> lokaci ya ƙure ya kamata a ce tuntuni sun gaskata da manzanni <coughs> duk wanda ya bar abin da ya kamata da ya shi a lokacinsa ba to in ya yi shi ba zai amfani shi ba haka Allah ya ba mu labari a wani wajen a cikin alƙwani ƙalu ya wailana haza muddin. hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi anan ba manzan Allah kaɗai ba ma dukkan manzanni sun tabbatar da cewa duk wani manzo da ya zo ya kira zuwa ga Allah ya yi kira ne don a samu a guda sun yi gaskiya sai Allah ce in kanat illa sayhatan wahidatan zai zama in kanat wato ba wani abu ne zai sa su yin hakan ba in ba busa ɗaya ba fa idahum jami'ul ladaina muhdaruna sai ga su gaba ɗaya sun halartu a gare mu fa ma wahida bisahira haka Allah ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab sai Allah ce fal yau a wannan rana la tuzlamu nafsun shai'a, ba wani mutum da za a zalunce shi wani abu duk abin da kai na alheri zaka ganci kuma duk abin da aka kawo maka aka ce kayi na laifi to lalle kayin kuma za ka tarar da sakamakonsa wala zauna kuma ba za a saka muku ba illa ma kuntum ta'malu na face abin da kuka sace kuna aikatawa Allah ya sa أصحاب الجنة وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم sai Allah ya ce <clears throat> inna ashabal jannati haƙiƙa 'yan aljanna al-yawma a wannan rana ranar da za a busa ƙaho za a za ka je ka samu 'yan aljanna a kan karaga a ƙarƙashin inuwa suna masu kintsewa da jin daɗin abin da suke ci lahun faki hatun a cikin aljannar za a yadda una kuma duk abin da ke ne hadisi ya tabbata daga Usama bin Zaid Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi yana cewa wanda asalin hadisin al-Imam Ibn Majah ya rawaice shi a cikin sunan Ibn maja kitabuz Zuhud babu sifatil janna ah, sannan kuma bugu da ƙari al'imam ibn abi hatim ya rayuce shi a cikin at-tafsir kitabun tafsir nasa مسمر إلى الجنة فإن الجنة لا la khatra laha domin ita aljanna ba ta da wani abu wanda yake mai kamata la khatara bi ma'ana ba wani abu wanda yake irinta al asalinsa ar-rahnu wa ma yukhataru alayhi abinda zaka iya buga kirji ka ba da shi a baka wani abu a rike kaman jingina to fa innal jannata la khatara laha hiya mazala ce ita aljanna wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin da ya halicci ka'aba nurun kulluha in ka shiga cikinta tun daga zauren aljanna har zuwa ƙarshen cikinta nurun haske ne ya tala'ala yana ƙyalli in ka shiga kai kanka haske kake zama wa raihanatun sannan kuma hutu ne ta hataz da ko tahtaz da take wato yake motsi a cikin aljanna saboda tsabagen isa wasrun mashid sannan gida ne iya ganinka wanda aka gina wa naharun asna'u jamila da akuma maza kenan an ware muku mata kyawawa wa hulalun kasira da kayan ado na riguna da alkyabba da jubba da dukkan wani abu da ake sawa a jiki masu yawa wa maqamun fi abadin fi salam da kuma mazauni wanda za a dawwama a ta a cikin gidana fi salama wa fakihatin khadira sannan da kuma kayan marmari wa'anda suke koraye shar wa habra habra da kasar ba wato da kuma masu ni'ima ni'imar rayuwa mai yawa alhabratu bi kasar ba'i abin da ake nufi shine an ni'imatu wasi'atul aish ko wasa'atul aish wa ni'ima wa mahallatun aliyatun bahiyya kuma aljannar wani gari ne wanda yake a can sama wanda yake mai kwarjini mazala da ya gaya masa haka suka ce na'am ya rasulullah nahnu mushammiru mushammiruna laha mu za mu dage domin mu samu wannan aljannar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu insha Allah ku ce in Allah ya yarda sai suka ce insha Allah ah, har yanzu hadisi ya tabbata <coughs> daga a jabir ibn abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi yace yake cewa baina manzala suma yana cewa baina ahlul jannati fi na'imihim wata rana 'yan aljanna suna cikin ni'imarsu a cikin aljanna it sata'a lahum nurun kawai sai wani haske ya bayyana farafa ru'usahum fa idza rabbu ta'ala qad ashrafa alaihim min fawqihim kawai da sun daga kansu sai su ga ubangiji ya bayyana a saman su fa sai ubangiji ya ce musu assalamu alaikum ya ahlal janna ubangiji ya masa sallama tun sai ya ce wannan shine daidai da faɗin Allah subhanahu wataala salamun tunda kun ga Allah ce inna ashabar jannati al-yawma fi shughlin hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un sai Allah ce salamun wata gaisuwa ce ƙaulan da za su dinga jinta magana ce min rabbin rahim daga ubangiji subhanahu wata'ala mai rahama to mu dawo ma'anar ti shugulin fakihuna lafazin shugulin ya zo daga alhassan albasari da ismail abin abi khalid suka fassara shugulin ai wato gaba ɗaya suna cikin sun shagala gabaran abin da 'yan wuta suke yi can ana ta azabtar da 'yan wuta su kuma 'yan aljanna suna cikin shagalinsu na jin daɗi an samu daga ikrima da hasan al da qatada da a'mash da auza'i suka ce abin da ke nufi da shugulin shine yan mata ne za a ba su wayanda ba su taba sanin namiji ba su za su yi ta kauda bidircin su wannan kauda bidircin shine shugulin al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake a cikin kamar yadda ya fassara wannan ayar ya nakalto maganganun malamai a cikin ah, littattafansa da yawa cikin halin arwa a miftahu darin sa'ada yake cewa fasalin da yake magana akan matan gidan aljanna da kuma yadda mazaje za su dinga amfani da wa'annan matayen in sun shiga aljanna kuma su ji daɗinsu kuma jin daɗin da za su yi da matayen nasu shine ya fi komai jin daɗi don haka abin da ke so nuna maka wannan shugulin ɗin ai ba sai ma an fassara maka ba irin dai abin da miji yake yi da matarsa a duniya shi yasa a cikin duniya yace wala qad atana anna shughlahum allazi qad jaa fi yasin duna bayani shughlul arus bi irsihi min ba'di ma abathat bihi al ashwaq tula zamani yace wala qad atana mun samu a cikin bayanai na ilimi anna shughlahum cewa shagalin da za a yi a aljanna qad jaa fi yasin zo a cikin surati yasin shine wannan ayar inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin takihun to ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa kamar yadda yake cikin tafsir eh, yadda yayi fassara ayar <clears throat> sai yake cewa faqad taqaddama hadisu abi hurairata qila ya rasulullahi anafdi ila nisa'ina fil janna hadisi ne daga Abu Hurairah da isnadi ingantacce aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullahi wai idan muka je aljanna aka ba mu mata za mu dinga kwanciya da mata yamma aljanna sai manzo Allah ya ce innar rajula la yasila fil yawmi ila mi'ati azara ai namiji ana iya ba shi damar da zai iya tarawa da budurwa wacce ba ta taɓa kawo da budurcinta ba ɗari da kuma hadisin abu musal ash'ari wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil mu'mini fil jannati khaymatan min lu'lu'atin wahida kowane mumini za a bashi wata rumfa a aljanna wacce aka yi ta da lu'lu'u mujawwafa wacce aka fate cikin lu'lu'un tuluha 60 milan wato tsayinta ya kai mil 60 lahu fiha ahluna yatufu alaihim zai ta shagalinsa da matansa a cikin wannan rumfar tasa aljanna da kuma hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito cewa manzo Allah sun yake cewa yu'ta al-mu'minu fil jannati quwwata kaza wa kaza minan nisa Allah zai ba wa mumini a cikin aljanna karfin mutum kaza da kaza da kaza da zai iya tarawa da iyali a lokacin ba tare da ya gaji ba sannan Imam Tabarani ya rawaito da kuma Abdullahi ibn Ahmad a cikin Az-Zuhd hadisin Laqid ibn amir Allah ya ƙara yadda a gare shi yace ya rasulullahi alama yattali'u alama ya yuttala'u min aljannati wai mutum in ya shiga aljanna in ya ɗan fito shawagi me zai dinga lekawa yana hangowa sai mazala ce ala harin min asalin musaffa mutum zai dinga hango wa'yansu ƙoramai ne na giya wacce take tatacciya mai daɗi wa harin min ka'asin sannan akwai wasu ƙoramai na salka ta giya ma biha suda'un in an sha ba a ciwon kai wala nadama mutum kuma ba zai zo ya dinga lana sani ba wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'amuhu akwai ƙoramai kuma na nono wanda yake bai yi tsami ba Wa ma in ghairi asinin da ruwan da yake bai gurɓace ba wa fakihatin ah, sannan kuma da kuma kayan marmari la'amru ilahika mata alamuna na rantse da ubangijinka kayan marmarin in kun gansu za ku ga kun san su sai kaga ɓaure sai kaga inabi sai kaga ayaba wata ita an ambace ta ba wa talhin mandud sai kaga dabino kawai dai ka san sunansu kuma ka san kalarsu a duniya amma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa utubihi mutashabiha za dai a zo maka da ita a irin kamarta ta duniya amma ba ita bace an gane saboda zaka iya samun dabino a cikin gidan aljanna ko ayaba amma kuma cike take da madara in ka gatsa ta sai madara ta cika maka baki zaka ci inabi sai ka ji zuma ta cika maka baki in haka kake so a haka zaka samu haka aljannar take to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa khairun min mislihi da kuma alkhairai wa azwajin mutahhara da mata masu tsarki sai laqit ibn amir Allah ya kare da agare sai ce nace ya rasulullahi awala na fiha azwajun ya rasulullahi yanzu a cikin aljanna muna da mata muslihatin ko musallahatin da sadun kenan wayanda suke an gyara mana su ƙala sai ce as-salihatu lis-salihina ai dama mata gyararru na maza gyararru ne mata nagari na maza nagari ne talazzazu bihinna lazzatikum fid dunya za ku ji daɗinsu irin yadda kuke jin daɗi da matayenku a duniya wata talazzuzukum ghaira an la tulad sannan kuma jin daɗin irin jin daɗi ne da ka sani amma ba za a haihu ba to kaga wannan yana nuna mana kenan lalle za a zauna da mata a aljanna kuma za a ji daɗin matan a aljanna imam babarani ya rawaito da isnadinsa zuwa ga asimul al-ahwal daga abul mutawakkil daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzala suna yana cewa inna ahlal jannati idza jama'u nisa'ahum yan aljanna idan sun tara da matayen su to bayan sun tara da matayen nasu udna abkaran sai matan su dawo yan mata yau miji ya tara da matarsa to gobe kuma za ta dawo kamar ba taba tara da ita ba imam tabarani Allah ya ji kansa da rahama ya rawaitu wannan a cikin mu'jam dinsa al asghir Ah, sannan ya zo a cikin hadisin abu umama talbahiri Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa an tambaye shi shin an tambaya ji manzo Allah sama da aka yi masa tambaya hal yatanakahu ahlul janna wa yan aljanna ko za su yi aure a cikin aljanna ma'ana za su tara da iyalinsu sai ce yuzkaru a ah, sai manzo Allah sama yake cewa bi zikri ko bi zakarin la yamallu wa shahawatul la tanqati'u dahman dahma ya ce wato mutum Allah zai bashi a wato zai bashi al'aura da zai sadu da ita matar ba tare da ya gaji ba da kuma sha'awar da ba ta yankewa haka mutum zai ta wato saduwa da iyalin nasa sai ce dahan daha a wata ruwaya dahaman dahma walakin lamaniya wa lamaniya sai dai ba irin wato sinadarin maniyi na haihuwa ne na namiji da mace wanda ake da shi a duniya shine za a samu a wancan lahira ba ko kuma wasu malaman kamar da ibn al ya faɗa yace ai la maniya wa maniyata ai la inzala wa maut maniya din nan shine ba mutuwa ba haihuwa to wannan kenan to sai al-imam ibn al Allah ya da rahama ya kawo daga sa'id ibn mansur ta hanyar sufyan an amr an amr an ikrimata wajen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun lalle yan aljanna suna cikin shagali suna masu gintsewa sai yace abinda ake nufi shine dadil abkar wato za a ba su dama ta tarawa da yan mata budare waɗanda suke ba su taɓa sanin namiji ba haka zalika ya nakalto daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi fadin Allah inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun shine yace abinda ake nufi da shugulin shagalin yan aljanna shine istibadul azara wato wajen tarawa ko kauda budircin yan mata na aljanna shine ma'anar shugulin ɗin nasu haka zalika aka rawaito daga Sulaiman a attaini Allah ya ji kansa da rahama nafsin ma'anar istidadul azara din a takaice dai idan muka dauki abinda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake faɗa wannan shine a cikin nuniya Allah ya ji kansa da rahama ya kawo irin ta gomashin da za a yi wa mutum a gidan aljanna da matan aljanna yake cewa ya khatibal hural hisani wa taliban ya khatiban hural hisani wa taliban liwisalihin na bi jannatil hayawani لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوسال فلا تكن بالواني أسرع وحد سيرا جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني فاعشق وحدث بالوسال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل سيامك qabla luqyaha min salifil azmani to a ciki dai da ƙarshe yazo ya dinga sifanta matan gidan aljannan da yadda suke da yadda matan gidan aljannan suke ba abin da ya bari a wajen sifar matan gidan aljannan hatta ma abin da ba a saba faɗa ba sai da ya faɗa wanda ha ƙarshe ke cewa ya rabbi ghafran qad baghat aqlamuna ya ubangiji a yafe mana saboda alƙalman sun wuce gona da iri ya siffanta ginin aljanna ya siffanta ƙasar aljanna ya siffanta tsakonkwanin gidan aljanna ya siffanta ɗakunan gidan aljanna ya siffanta rumfunan cikin gidan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce fi hal'ara'ik fi hal'ara'ik wahiya min sururin alaihi إن إجال كثيرة الألوان لا تستحق قسم الأرائك دونها duna hatikal hijali wa zaka wad'u lisani a zuwa ƙarshen abin da ya faɗa ya faɗi bishiyoyin aljanna da 'ya'yan itaciyar gidan aljanna da yadda 'yan gidan aljanna za su dinga jin kiɗa na matan aljanna da za su dinga yi musu ya sifanta ƙoraman gidan aljanna ya sifanta abincin gidan aljanna ya sifanta abin shan gidan aljanna ya sifanta in sun ci abincin shan ina abincin da abin shan yake komawa tunda ba kashi ba fitsari ba gumi ya sifanta tufafin gidan aljanna da irin yadda za a samu su tufafi shimfiɗin gidan aljanna kayan ado na gidan aljanna sannan sai matan gidan aljanna ya manya yatufu bi ka'batil husn allati huffat bi dhaka al wal arkani wa yadhallu yas'a da'iman hawla safa wa muhassar wa muhassarin mas'ahu lal alamani wa yarumu qurbana al-wisal ala والخيف يعجبه والخيف يعجبه عن القربان فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني yana ta faɗa yana ta faɗa sai fara kawo yadda su ‘yan aljannan suke amma jamilatul wujuhi fakha'inatin ya'aluhunna hunna lil akhdani والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان yace tsaya ka saurara ka ji sifofin amare na gidan aljanna sannan ka tsaya ka ga shin zaka iya yin haƙuri kakka saba wa Allah ka je ka samu wayannan matayen ko kuma ba za ka iya ba hurun hisanun qad kamulna khala'iqan wa mahasinan min ajmalin niswani mata ne masu gwada-gwadan idanu kyawawa halittar su ta cika tab ga su da kyawu mafiya kyawun mataye hatta ya hara tarfu fi husnin lazi qad ulbisat fa tarfu kal hayrani wa yaqulu lamma an yushahida lamma an yushahida husnaha subhana muti al-husn wal ihsani wat tarf yashri min ku'us fatarahu misla ash-sharib an-nashwani in idan mata gidan aljanna yadda ka san ta sha tayi man idan nata ya wani juye haka idan yake ta yanda in ka kalle ta ba za ka iya sakewa ka ƙara kallanta ba saboda kyanda da take da shi Allah ya ji kan Ibn Qayyim wato idan da za a yi ta karanta maka wa'in abubuwan da ya faɗa na ɗaya ba niyya ɗin na biyu kuma wato idan ba lokaci na biyu kuma wato wato bayani akan aljanna ba zai kare ba amma ba haka ba wanda ya koma cikin niyya da yadda ya sifanta watan gidan aljannan zai sha mamaki to shi sa Allah ya ce fi shughulin fakihuna lafazin fakihuna abin da ake nufi tsewa suna masu jin daɗin abin da suke gudanarwa a gidan aljanna ai mutafakkihuna fi shughulin talazzizuna ta hanyar cin 'ya'yan itaciya da kuma gintsewa da irin abin da yake faruwa a cikin gidan aljanna kuma wannan shi ne sakamakon bin Allah da suka yi a duniya su kuma a lahira sai Allah ya saka musu da wannan hum wa su da matayensu a duk wanda ya imani a duniya iyalansa suka bi shi suka yi imani to Allah zai haɗa shi da iyalansa a aljanna Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa na amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullun kullum ri'in bima kasaba rahin <coughs> alal ara'iki al ara'ik jam'u arika ita kuma arika din suna jahiyal fi hijal shine gadan da yan aljanna za su dinga kishin gida a kansa suna kallo juna muttaki'ina alaiha mutaqabilina ga wannan a can ga wancan anan suna hira suna jin daɗi lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un duk abin da mutum yake so aljanna zai samu mutum a cikin aljanna ne zai ce kai yau ne ina son in ci dabino amma ba na so dabinon ya zo ni nake so in je masa sai ka tashi ka tafi can gonarka ta aljanna kana zuwa sai ka tarar da bishiyar dabinon daga ƙasa ta kai har sama ta kai tsahon sama ta biya shekara ɗari biyar sai ka ji a ranka ina ma dai da zaka samu matattakala da zaka hau to wala hun ma yad'un da abin da ce kana so zaka gani kamar ka ba da oda ne kawai sai ga an sama mata takala steps sai ka fara takawa sai ka fara takawa sai ka fara takawa sai ka tafiyan ma daɗin ta kake je kai gwanda ma kai ta tafiyar sai ka je dab da inda dabino yake da mu zala ya bawa balaraban ƙauyen nan misalin dabinan aljanna wani ya tambaye shi ya rasulullahi a cikin aljanna akwai dabino yace akwai dabino saboda shi yana ganin a tafi inda ba dabino akwai matsala kamar yadda baitun la yujad fihi tamrun jiya'un ahlu sai mutun sai manzo Allah ya ce masa to dabinan aljannar sai masa magana irin wacce dan kauye zai ba fahimta kaga shi dan kauye zai faɗi sunan uba ya faɗi sunan uwa mana yake cewa hal abuka nahara jazuran shin ubanka ya taba yanka raƙumi yace eh ya taba bana kaga shi dan binni ne in ka ga mai haka sai ya ji haushi ko sai yace da yanka ya cire tumbin yace eh ya ya ba wa uwarka ta yi guga da shi ko ya ce eh sai ya ce to kaga girman wannan gugan ya ce eh, to haka girman dabinan aljanna yake kaga cikin sauki ya gane kenan to sai mutum ya zo daidai inda zai hau bishiyar zai tsinko dabinan sai ga kuma mata takalar ta tsaya to sai ya ga to dama zai fuka fuki ya je ya ɗauko ya tsinko dabinan ya dawo to wala humma yadda una tana nan kawai sai ka tashi kana kama dabinan sai ya tsinke sai kuma mata takalar ta ɗauki sai mutum ya faɗo lu daga sama sai faɗo kan gadonsa na aljanna to sai ya ji ma ai shi tunda ma shiga aljanna bai taɓa jin abu mai daɗi ba irin faɗo wannan daga sama zuwa ƙasa ai gwanda ma shi ya aje dabinan ya dinga hawa yana faɗowa ya samu wani aiki to ai shi ne kuma walahun ma yadda kuna mutum zai ce yau ba a kwance yake so ya ci ba waccan Allah ya ce qutufu hadaniya da kuma wa janal jannataini janal jannataini muftada ne jana kaga muftada ne marfu'un wa alamati raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara ala akhirih wa huwa mudafun wal jannatayn mudafun ilayhi danin shi kuma ismun ne maqsur khabarun ne li muftada amma an masa wa janal jannatayn ya'yan itaciyar aljannatan nan biyu kowanne danin a kusa kusa da kusa yake ta yadda na kwance ma zai iya tsinka can kuma kutufu ha kayan da ake tsinka daniya a kusa suke to kuma wataran wani ba wannan yake so ba shi na saman yake so to shine walahum ma yad'una din Da abin da mutane suke so a cikin aljanna za su samu salamun qawlan min rabbir rahim ba abin da yan aljanna za su ji dadi irin ganin ubangiji lafazin salamun din kuma shine taken yan aljanna domin ana tura su zuwa aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabaha sai masu gadin sistemi salamun alaikum tiftum fadkhuluha khalidin haka za su ce musu wata talaqahumul tarbe su da salam sannan in suka shiga cikin aljannan ba addu'ar da suke irin tsarkake Allah ga biran duk abin da zai dace da shi ba kuma duk gaisuwarsu ita ce salam kamar yadda Allah subhanahu wa ce yake cewa da awahun fiha su a cikin aljanna shine subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam da sun hadu da junansu to kuma Allah ma in ya tashi ga abin da zai ce musu salamun ina gaishe ku Allah ya ce ƙaulan wannan wata magana ce ta musamman mai rabbi rahim daga ubangiji don haka komai in za su shiga aljanna a ce udkhuluha bi salamin aminin ku shiga cikin aljanna kuna masu nutsuwa da aminci to in sun shiga gidan aljanna suka ga irin shatar ta arzikin da Allah ya musu washe gari to sai mu fito Allah ya sa muna cikin su sai naga Ahmad sai naga Khubayb sai na ga ja'afar sai na ga wani sai na ga wani sai sai mu gagga juna sai mai mamaki to bayan kuma mun ga irin wahalhalun da aka tsallake kafin a zo akwai mutanen da mu a zatanmu ma sun fi mu a duniya amma kuma an yi wuta da su farta mana ne can sai Allah ya ba mu amsar da kanmu sai mu ce inna kunna qablu fi ahlina mushfiq Allah ya mana gyaɗar dogo wa ƙana azabar samun sai ya hana ya tsare mu daga azabar wuta ta iska mai zafi inna kunna min qabl na da'o? dama tun a duniya muna roƙon Allah innahu huwal barru lallai Allah arrahim mai jin kan bayansa to shi kenan sai sai mu tafi akwai akwai kuna cika muku duk yan aljanna su ya ubangiji ka cika mana abin da kuke so sai sai a ubangiji alam zuwa hana ba ka riga ka faranta fuskan mu ba ba ka riga ka nauyaya mizanin mu da ma'aunin mu ba ya ubangiji ƙarshen ƙarshe ma ba ka shigar da mu aljanna ba ni ya rubuta ba za a mutu ba da saboda daɗi sai an mutu wasu cikin baya da sinadi sai ana rawaito cewa a lokacin za a yi juyin duniyar na aljanna su tafi aljanna sai ai mun ga wuri a nan za mu dinga ganin Allah ai ba za mu koma ba Ta lokacin in ana so a mantar da su to sai a halicci wata kyakkyawar mace akan wani ingarma sai ta zo ta gifta kawai sai mutum ya ji ah to ai an ce lahum ma na fiha duk abin da kake so a cikin aljanna naka ne to wannan bari mana in je ɗauki watan nan sai kai ta binta sai ta tafiya ni ina koma gida daga nan sai kai sha'awar ka je kasuwa sai ubangiji subhanahu wata'ala tana nan duk wanda yake so ya je ya siya ya je kasuwa sosai za a tayar da kasuwa kamar yadda ya tabbata gaba ɗaya yan aljanna kowa sai matansa ya sallama da matansa ka san mutum yana so ya ga irin aljanni a duniya duk sai a tafi kasuwa ana zuwa tarar da mala'iku ne suke sayar da kayan a kasuwa ka shiga nan shagon ka ga wannan mala'ikan ne ka shiga can kai kallon mala'ikun ma ya ishe ka shi kenan sai kun je kun gama siyayyar ku a cikin gidan aljanna gaba ɗaya ya muku ka san duk kuɗinka in ka je ka yi alkunya haba idan Allah ya za a yi haka da Allah amma a can cikin ranka kuma ka ji daɗi kuma duk wanda ya maka haka duk ran da ya zo kai mai alfarma za ka yi masa to wannan ku ubangiji ne a rabbur rahim sai ce ku je ubangiji ya biya muku sai mutum ya dawo yana dawowa gida sai ya kalli fuskan matarsa sai ya ga kamar canja mata kama akai sai ce laqad dattunna haka aljanna take Allah ya sa mu a ciki to shine Allah ya ce fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'una su da iyalansu suna cikin inuwa fi dhilalin wannan ita ce kira'ar jumhur asimul kufi in ka dauko cikin 'yan kufiyun da khalaf al'ashir da kuma ga baki ɗaya waɗanda ba kufiyun ba amma hamza da aliyul kisa'i afuwar banda khalaf a wancan kira'ar hamsiyuna illa asim su kuma suna cewa fi zulalin hum wasabiqun ulaika muqarrabun menene fi jannatin na'im ko sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna duk da aka gama da su sai aka zo ashabul yamin wa ashabul maimana sai da aka gama da su aka tafi ashabul mash'ama duk da cewa wani lokacin za a iya fara fadar wuta haka aljanna ma ubangiji zano tara sai da fara inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba akwai da sai da aka fara inna jahannama kanat mirsada lit taghina ma'aba daga baya aka zo inna muttaqina mafaza to yanzu a kuma shiga bayanin yan wuta me Allah ya ce وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون سي الله سبحانه وتعالى يتي وامتاز اليوم أيها المجرمون mujrimuna ku تميزوا وانفردوا وانفردوا wanfaridu wanfaridu ku gefe guda ayyuhal mujrimuna ya ku masu laifi wanda kuka saba wa Allah ba ku yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ba wannan ubangiji subhanahu wata'ala ne zai gaya musu yana mai tsawatar musu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma nahshuruhum jami'an kaga za a tashi musulmai da kafirai gaba daya thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum sannan mu ce da kun da ku da wanda kuka yi tarayya da su din fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'u alƙiyama za ta tsaya a lokacin ya na za a raba musulmai daban kafirai daban to wannan shine ma'anar wamtazul yauma kun yi fice wuri daban za a ce ku ayyuhal mujrimuna ya ku masu laifi masu saba wa Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke yin abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana ya bani adam ya ku ‘yan adam ba na yi muku alkawari ba ne muku wasiya na umarce ku na gaya muku cewa Allah ta ta bauta wa bautawa bauta bautawa shaidan shine bin sa akan aikata abin da Allah ya ce kar a aikata ko kuma barin abin da Allah ya ce a aikata ba na gaya muku ba eh, innahu lakum aduwwun lalle shaidan makiyinku ne mubin mai bayyanar da adawa ba kwa ganinsa shi kuma yana ganin ku ya ce sai ya batar da ku la'uhu yanna wa la'uhu yannahum ajma'in thumma hum. Ah, sannan sai yake cewa ah, yake cewa in dai ka ban ila yamin qiyamati la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila ya sha wannan alwashin gashi da himma ثم لأقعدن لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شيطان دي yayi wannan rantsuwar na gaya muku haka innahu lakum aduwwun bin wa an ibuduni nace ku bauta min hadha siratun mustaqim bauta min kadai shine ta dillan a wato man khalqan kasiran jibillan kasira afalam takunu ta'qilun lafazin jibillan wannan ita ce qira'an nafi'ul madani da asimul kufi shi yasa warshi da hafsa zaga duk jibillan suke karantawa in ka duba amma aliyu kisa'i da khalaf da hamza da kuma ibnu kasir su kuma sun karanta jubullan ko ka jubulan kasira walaqad walaqad adalla minkum jubulan kasira a madadin jibillan jublan kathira qira'ar kufiyun banda asim sai kuma ibnu kathir sannan jublan kathira kuma wannan ita kuma qira'ar abu amr albasari da ibn amir ash-shami wa laqad adalla minkum jibillan kathira ku yanzu ku kasance kuna masu hankalta ba wanda ya batar da mutane da yawa ya za ka yi sai Allah ce hazihi jahannamul lati kuntum tu'adu wannan ita ce wutar jahannama wacce ake ta yi muku alƙawari islauha al bima kuntum takfurun ku shige ta saboda kafircin da ku kasance kuna yi to a lokacin za su ya ubangiji mu ya za a yi mana haka mu muna son shaida muke ba irin wannan shaidan muke so ba sai Allah ce to al-yawma naktimu ala afwahihim to yau zamu rufe bakin su ba tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna kafafuwansu su za su ba da shaidar abin da suka kasance suna aikatawa to a lokacin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allaha huwa alhaqqul mubin da haka za a hana su magana Allah ce walau na sha'u latamasna ala a ayunihim da mun ga dama latamasna ala a ayunihim da mun shafe musu nan idan muka shafe musu idanunsu sai zanto ba sa ganin hanyar da ma za su iya zuwa inda za su je su ƙulla makircin tabbata fa anna yusiruna to ta ina za su gani wannan kuma akwai mai da ya rabu da su Allah ce da mun ga dama da sai mu rufe idanun sun gama mitin din sun gama tsafcewa mu yi kaza kafin su fita a bada rahoton mitin din sai a shafe musu su walau na sha'u Allah ce da mun ga dama la masakhna da za mu canja musu kamanni almasku shine canja kamanni alama makanatihim a bisa inda suke din Allah subhanahu wataala ya ce sai mu canja musu kamanni ya zanto sun ai ala makanihim inda suke din fa mastata'u mubiyan kaga ba za su iya barin wajen ba wala na kuma ba su iya dawowa gida ba to amma sai muka rabu da su a haka domin ko ba mutuwa a yanzu ai kan majhul ne amma dai hasilin hadisin shine ne. Allah ya ce ranar alkiyama Allah zai haɗa mutane da aljanu na farko da na karshe a wuri ɗaya, sannan sai ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani wuya ya cikin sahihu muslim da musnad abi ya'la da sahihu ibn hibban daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi manzo sama yake cewa Anas yace wata rana muna wajen manzo sama sai manzo sama yayi dariya sai yace kun san me yasa ne dariya sai suka ce a'a ba mu sani ba sai yace to bawa ne zai yi magana da ubangijinsa ubangiji zai ce alam tujirni min zulmi فقال يقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني ni ya ubangiji ba ka hana ni ya ba ni nake so in wa na shaida to sai ubangiji ya ce to kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida to yau shikenan yau kai da kanka za a samu wanda zai maka shaida da kanka wa bil kiramil katibina shuhuda fa yuhtamu ala fihi sai a rufe bakinsa a sa hatimi a rufe bakinsa fa yuqalu li arkanihi sai a ce da gabobinsa imtiqi yi magana qala fa tamtiqu bi a'malihi sai gaba ɗaya gabobinsa su dinga magana wannan wannan kafa ta ce nayi kaza hannu ya ce nayi kaza da Musnad na al da Sayyid Hibban da ibn Kuzaima uh, ibn Kuzaima a cikin kitabut tauhid uh, hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace summa yuqalu lahu al'an shahida na alaika yau za mu tashi mai shaidan mu gare ko akan ka wa yatafakkaru fi nafsihi man zallazi yashhadu alayya sai mutun ya to ubangiji subhanahu wataala sai ya ce da cinyarsa da naman jikinsa da ƙashin jikinsa a ce yi shaida to a lokacin sai jikinsa ya dinga ba da shaida haka zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da ke cikin hadisin a na lokaci yayi ko shikenan to sai mu bar shi a haka sakamakon kurewar lokaci da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala